Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar, talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 4 ga watan Yuli na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai. Gwamnatin Amurka ta amince da kamfanin sadarwa na kasar China ZTE da ya ci gaba da gudanar da harkokin kasuwancinsa a Amurka. An tuhumi tsohon firaministan kasar Malaysia Najib Razak da laifin abin fallasa nan da ya shafi asusun raya kasa na biliyoyin dala. Masu aikin ceto a Thailand suna aiki cikin gaggawa su ceto kungiyar 'yan wasan kwallon matasa da suka makale cikin wani koko da ambaliyar ruwa ta afkawa sama da mako guda. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta lashe takobin magance matsalar ruwan sha da ake fama da ita a ƙasar. Bayan haka za ku ji rahoto a kan ɗage zaman wata ƙara da wata kotu ta yi a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, abin da ya janyo cece ku ce a wani ɓangaren. Za kuma ku ji tattaunawar da sashen Hausa ya yi a kan marigayi Sani Abdullahi Tsafi, tsohon wakilin sashen Hausa wanda ya rasu jiya talata. kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin himma ba ta ga rago wanda ladan ibrahim a yawa ya hada kuma zai gabatar amma kafin nan sai ku gyara zama ku ji halin da duniyar ta wuni jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya gwamnatin amurka ta amince kamfanin sadarwa na kasar china zte da ya ci gaba da gudanar da harkokin kasuwancinsa a amurka yayin da yake kokarin farfadowa daga takunkumin da amurka ta kakaba masa wanda ya kusa durkusar da kamfanin baki daya ma'aikatar harkokin cinikayya ta bar kamfanin zte da ya ci gaba da gudanar da harkokinsa a amurka har zuwa ƙarshen watan nan na yuli kamfanin da ya riga ya sallama manyan ma'aikatansa ya kuma sauya daraktocinsa wanda hakan yana daga cikin ka'idojin da aka saka wa kamfanin idan har yana son ci gaba da gudanar da harkokin kasuwancinsa dole ne sai zte ya biya tarar kuɗi dala biliyan ɗaya ya kuma ajiye dala miliyan 400 domin biyan wata tara da za a iya saka wa kamfanin nan gaba ma'aikatar harkokin cinikayya ta dakatar da zte a watan afrilu ZTE ya shiga wannan hali ne bayan da wani babban jami'in gwamnatin Trump ya ce kamfanin na amfani da kayayyakin da aka kera a Amurka yana kuma sayarwa da kasashen da Amurka ta saka wa takunkumin cinikayya ciki har da Iran da Koriya ta Arewa. An tuhumi tsohon firaministan ƙasar Malaysia Najib Razak da laifin abin fallasan nan da ya shafi asusun raya ƙasa na biliyoyin dala da ake kira 1MDB an tuhumi najib yau laraba a wata karamar kotu da laifuka uku da suka shafi zamba cikin aminci da kuma laifin cin hanci da rashawa kwana ɗaya bayan da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa suka kama shi a gidansa ana zargin tsohon faraministan ɗan shekaru 64 ba wato da ɓadda sawun dala miliyan 10,400 daga asusun r wato src international wani reshen gidauniyar 1 mdb najib ya musanta zargin a gaban kotun yau an kuma sake wato an kuma sake shi bayan ba da belinsa kan kuɗi dala dubu ɗari biyu da hamsin tare kuma da buƙatar ya miƙa takardar fasfo ɗinsa ana da tan fara sauraron ƙarar watan fabrairu mai zuwa za a iya yanke mishi hukuncin ɗaurin shekaru 20 kan kowane laifi da yake hira da manema labarai a bakin kotun bayan sakinsa najib ya ce yana jiran lokacin da za a fara sauraron ƙarar da ya ce za ta ba shi damar ya wanke kansa. Masu aikin ceto a Thailand suna aiki cikin gaggawa su ceto kungiyar 'yan wasan kwallon matasa da suka makale cikin wani kogon da ambaliyar ruwa ta afka sama da mako guda. Kafin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da za a samu cikin 'yan kwanaki masu zuwa kamar yadda hasashe ya nuna. an gano matasan goma sha biyu 'yan shekaru goma sha ɗaya zuwa sha shida da mai horar da su 'yan shekaru ashirin da biyar a ranar litinin haɗa da wuri guda a kan wani dutse a can cikin kogunan tamlong inda ma'aikatan jinya na rundunar soja suke kulawa da su iyalansu suna kallon yadda ake ƙoƙarin taimakawa da ceto su wato ta akwatin talabijin ni ta ce na yi farin ciki suna nan da rai kuma cikin ƙoshin lafiya na rasa abin faɗa ina so in gode dukkan waɗanda suka taimaka hukumomi suna ƙoƙarin jan ruwa daga cikin kogon amma ganin za a iya samun ruwan sama mai yawa kamar yadda hasashe ya nuna yaran za su buƙaci amfani da rigar da za ta hana su nutsewa cikin ruwa kamar yadda gwamnan yankin na rongsak ya bayyana ให้เขาทดสอบใส่หน้ากากให้เขาทดสอบการหายใจนะครับแต่น้ํายังลงไม่ได้ฮะ ya ce mun sa ran sun gwada abin rufe bakin da kuma gwada lumfashi da shi sai dai ba su shiga ruwa ba tukunna kamar yadda na faɗa igiyar ruwan tana da ƙarfi sosai kuma zai zama haɗari a sa su shiga cikin ruwan saboda haka mun kyale su su koyi amfani da abin rufe fuskar da kwatanta lumfashi tukunna an ce yaran da mai horar da su suna cikin kasala sojojin kundin bala da wato mayakan ruwan telan guda bakwai da suka hada da ma'aikatan lafiya su ne ke kula da yaran da kuma suna tare da su a cikin kogon to wannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ɗan shugaban ƙungiyar isis abubakar albagdadi ya mutu a wani harin ƙuna bakin wake da ya kai birnin homs a yammacin syria bisa ga cewar kafar labaran is al-nashir kafa sadarwar ta buga hoton matashin da aka bayyana a matsayin hudfaya albadri ɗan albagdadi ya rasa ransa ne yayin wani hari da ya kai kan dakarun ƙasar rasha da na gwamnatin siriya da ƙungiyar isis ke kira nusriya da ake wato da aka girke a homs muryar amurka ba ta tabbatar da mutuwar tasa ba albagdadi wanda ɗan asalin ƙasar iran ne wanda ainihin sunansa shine ibrahim awad albadri ya ayyana kafa daukar wato ya ayyana kafa daular musulunci ne a birnin mosul a watan yunin shekara ta 2002 wato 2014 ya kuma mai da kansa khalifa shugaban kungiyar ta is ya kasance mutum da aka fi nema ruwa a jallo a duniya wanda kuma aka yi alkawarin ba da tukwicin dala miliyan 20 ga duk wanda ya bada bayanan da za su kai ga kama shi kawo yanzu babu tabbacin inda albagadari yake yayin da waɗansu rahotanni marasa tushe suka sha cewa an kashe shi ko kuma an wato an ji mashi rauni labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To da farko za mu buɗe taskar rahotannin tamu da rahoto daga birnin tarayya Abuja. Gwamnatin Najeriya ta ɗau alwashin magance ƙarancin ruwan sha a ƙasar da ke samun ƙaruwa a al'umma a cikin sauri da kuma ɓallar sabbin unguwanni a biranen ƙasar. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da rahoto. Ministan ruwa na Najeriya Suleiman Adamu ya bayyana wannan kudiri da ya hada da sanya sassa masu zaman kansu wajen samar da ruwan a taron kasa da kasa na kungiyar samar da ruwan sha ta Najeriya a Abuja. Sunana Hussein Fadlalla, Holborn Nigeria Limited a Kano. Muna pipe PVC, HDPE, PPR da tankuna na ruwa. A Najeriya kuke kera wannan kaya ko ana shigo muku da su daga waje ne? Duk a Najeriya muna yi. Baya ga kwararru da ke halartar taron na wani hudu, kwamishinonin ruwan sha na jihohi ma sun halarci taron da musayar bayanai kan yadda jihohinsu ke tunkarar wannan lamari. Dan Azumi Adamu na daga kwamishinonin ruwa da suka halarci taron daga yankin Arewa maso gabas da ke cewa mutane na ko oho da biyan kuɗin ruwa da bai ma taka kara karya ba. Garuruwa irin su Abuja ba sa iya tara kuɗaɗe domin mutane ba sa biyan kuɗin ruwa ɗin. An ba da misali wani wanda a gidansa kawai akwai bil ya kai na miliyan ɗaya da dubu ɗari uku. Mu kamar a Gombe ruwan a wata naira ɗari biyu ne ake karba. in magidanci zai yi amfani da ruwa kullum a gidansa ba wanda zai amfani da ruwa ƙasa da na naira ɗari ɗaya cikin kwana talatin na wata zai amfani da ruwa na dubu uku to amma ɗari biyun da muke bukata a wurin saɗin domin ya bayar ya taimaka wa gwamnati domin ta sama masa wadataccen ruwa da zai ishe shi sai ka gaba zai samu ba ya gwammace rinka biyan naira ɗari ɗari din yana sayi ruwa kowane rana har a ƙarshen wata ya sayi na dubu uku. shin ya ake samar da ruwan ne mai tsafta daga kuma waɗanne hanyoyi ne ita ce tambayar da na yi wa injiniyan ruwa isa muhammad da ke cikin jami'an da suka yi aikin samar da ruwa daga dam ɗin na daɗin kowa. na farko akwai na ƙauyuka akwai kuma na wanda suke ba cikakkun birane ba garuruwa akwai kuma na ainihin birane to a dukkan wannan katugori guda uku ana iya yin a ah, bada ruwa a kashi ɗaya kwance biyu na farko shine akwai wanda za a yi bohol a tura kuma isa inda mutane suke kashi na biyu shine akwai matatan ruwa wanda ake yin ta wanda za a tace ruwan ne kawai sai a turo mutane zuwa cikin gari akwai kuma wanda yake da matatan ruwa da yanayi na sanitation wato kamar yadda ake tace bayan ga da sauransu shi ma kuma ana bada ruwan ne da shi matsala na ruwa ba a Najeriya bane kusan duk duniya ne kuma ya fi shafan mu a nan Afirka musamman a kasar nan zaka samu a siyasa ya take lalata abin misali da mutum ya zo kamfe zai ce muku ruwa wannan kyauta za a bayar mutane to ba za su je wannan kudin ruwa din ba sannan kuma wannan wanda yace zai bada ruwa kyautan ba zai iya samar da kafar bayar da ruwan ta bada ko da kashi 50 daga cikin 100 wa dukkan jama'a ba jami'an duba gari a nasu bangare na koya wa mutane yadda za su tace ruwa ko tafasa shi don samun ruwa mai tsafta da gari rijiya ko fadama don gujewa mugun zazzabin nan na typhoid yayin da ake son samun tazarar kafa ɗari daga rijiya zuwa makewayi za ka rasa yawancin wajaje ga wannan rami ga wannan idan rashin wadatar fili ko koma rashin sani ya kamata. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. A jamhuriyar Nijar wata kotun birnin Yamai ta ɗage shari'ar da ya kamata a yi wa wasu jami'an fafutuka a jiya talata uku ga watan Yuli zuwa ranar goma ga wata ba tare da bayyana dalilinta na ɗaukar wannan matakin ba. lamarin da ya fara haddasa shakku a wurin lauyoyin da ke kare su. Wakilin murya Amurka, Sulaiman Mani Barma, ya aiko mana da bayani. farfajiyar kotun ta birnin yamai cike take makil da bin jama'a a ranar talata domin nuna goyon baya ga ali idrisa nuhu arzika musa cangari da metar larwana abdurrahman waɗanda ya kamata su gurfana a gaban alkali bayan shafa kwanaki 100 a gidajen yarin yankin tilaberi sakamakon zargin gudanar da haramtacciyar zanga-zanga sai dai aka ɗage wannan zama zuwa ranar goma ga watan da muke ciki saboda wasu dalilan da ba a bayyana ba in ji wani lauyansu muhammad rabu umaru da aka buɗe shari'a juji tambayi gatan shari'a wanda ake cewa da turanci procureur me yasa ba a kawo mutanen nan ba wanda ya kamata a musu shari'a jujin da ya hau shari'a na gatan shari'a abin da ya ce shine bai da amsa a kan wannan magana da muka matsa da tambayoyi muna so mu san menene sa sai ce akwai abin da ya sa amma wata gaskiya ce wadda ba a iya ganta a wannan wurin. faruwar wannan al'amari ya fara jefa shaku a zukatan lauyoyin da ke kare waɗannan 'yan gwagwarmaya. je cite madame le procureur qui était à l'audience ce matin ils n'ont pas été extraits parce qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas dire da Dauda Sauna kenan jagoran lauyan da ke kare waɗanda ake zargi a tare manema labaran da suka kira yana mai ɗauke da ayar tambayoyi. Wai shin akwai maganar ɓoye-ɓoye ne a kotu? Wace irin gaskiya ce da ba ta faɗuwa a mashara'anta? Sannan ya ci gaba da cewa, rantsuwar da suka yi kafin fara aikin lauya ba za ta bari su zuba ido ana zubar da kima da mutuncin tsarin shari'ar wannan ƙasa ba. saboda haka ya ce za su dage haikan domin kare wannan fanni Nous allons nous battre pour que force Rashin lakantar abubuwan da ke kunshe a takardun wannan shari'a ya sa lauyoyin da ke kare ma'aikatar magajin garin ya mai nuna bukatar a ba su dama domin harhaɗo bayanai da hujjojin da za su gabatar wa alkali. Dalili kenan da kotun ta ɗage wannan zama zuwa makon gobe. Matakin da ya sa lauyoyin da ke kare waɗanda ake zargi soma shaku akan yiwuwar ci gaban wannan shari'a. Dalilin wannan ne tun da doka ta ba da incin muka ce in ba shirya ba a daga wannan shari'a a maida ta da wata biyu wata uku wata hudu har ba kan judiciary ida in ma da shekara guda suke so in ya so su a hiddo su kowa ya koma gidan shi da aka kire su za su do saboda mutanen nan kowa ya san ba gudu ba za su yi da kasan nan a yayin wata zanga-zangar da ta gudana a ranar 25 ga watan maris a nan yamai ne hukumomi suka cafke jami'an fafutukar da ke adawa da dokar harajin 2018 yayin da kungiyoyin ke cewa suna morar 'yancin da doka ta basu ita kuwa gwamnatin nijar na zargin su da yunkurin tayar da zaune tsaye sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar ina mafita linzami ya tsinke mini samalin gayya samalin gayya samalin gayya Madalla a gaida Sulaiman Muni Barma. To masu sauraro kafin ku je tattaunawar da sashen Hausa ya yi da akan marigayi Sani Abdullahi Tsafe ga shirinmu na gaba. ma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garagu. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau shirin ya karbi bakuncin wani ɗan Najeriya ne da ya kwana biyu a nan Amurka. Ga dai bakon namu domin ya gabatar da kansa da kansa. Sunana Daudu Tagum, eh, na zo daga Bauchi State. Na zo na daɗe ƙasar nan na zo tun eh, disamba of 1983. to tun daga wannan lokacin daudu katagun yake nan koko yakan je ya dawo ne koko bai samu ya je gida ba tun daga wannan lokacin a wallahi Allah bai bai sa ban je ba wallahi to to me daudu ya zo yi America ne har ya ji daɗi ya zauna ya kai wannan lokacin <laughs> na zo nan eh, na yi study at Ohio State University eh, na yi graduating eh, economics June of 1987 wato fannin tattalin arzikin ƙasa kenan eh tun daga wannan lokaci mai dauri ke kawo yanzu a da na aiki a limited na aiki gurare da dama amma yanzu na aiki ma dhl kamfanin na shirin supply shirin company ok dhl wannan mai kai sakonni dinnan kasa-kasa eh ba shakka wannan na ji ka ce kayan aiki wuri daban-daban aiki bai da wahalan samu ne daudu a eh kasan nan gaskiya aiki ba ba wani wahalan samu inda mutum yana da takardun sai ya kamata eh, na zama ga kasan nan gaskiya ba ba wahala to kayan ka kai ga wannan aiki na karshe da ka riƙe shi kamar ba mu labari da wani aiki da wani aiki kai na taɓa aiki ma kamfanin amin a ohio state university makarantar da na yi ka koyar kenan ko ko aikin ofis? eh aikin ofis a library din su uh, a library din ohio state university har na tsawon wani uh, lokaci uh, gaskiya kamar ko shekara biyar ne ne aiki a gurin to daga nan kuma ha a daga nan sai limited na daɗe yana aiki ma limited nan is like nan closing company ne haka na sai da kayayyakin sawa da tsaye eh, babban kamfani ne yes su ma na ohio din kenan eh nan headquarters din su ma nan columbus ohio ne to kenan daudu katagun tun da ya zo bai ma ba jihar ohio ba daga karatun shi nan da ya ta aikace aikacen da ya yi eh haka ne kan ba shakka wato ohio akwai daɗin zama kenan daudu in na fahimce ka tun da ka ki ka canza wuri wasu sun zo za ka sun canza sun koma nan jihar wasu su koma can jihar eh gaskiyan ka ne kan amma ba shakka Columbus eh, Ohio ba eh, zama a nan ba matsala kuma samun aiki ba wahala babban gari ne Columbus sannan kuma eh, relatively it's a peaceful place ba wani abin nan ba wani problem na crime akwai kwanciyar hankali eh akwai kwanciyar hankali sosai ba shakka ka ce aiki ba wahala idan kana takardunka eh ba shakka nan ba to su ya samun takardun su kuma ya saukin su ko wahalan samun su eh musamman ganin lokacin da ka zo ƙasan. eh to um, yawanci dai mutane sukan yi aure kafin su samu yawanci wasu kuma sukan samu through some uh, different agencies ba to amma ni hmm. na daɗi dama da yin aure so mu wajen goma sha da ko sha bakwai ma kafin mu rabu da to lokacin na kafin na sake yin aure so da lokacin na samu abin nan takarduna wadda ka yan nan ce ko ko afirka eh, ce a dole sai yar nan mutum zai samu takardun eh to haka ne kuma to amma eh, muna muna da yara guda biyu da rakiya da abdulrahim sunansu masha Allah ya ya batun ababen jin daɗi ababen more rayuwa idan ka kwatanta su ko da ka daɗe kai da kabaro gida ba ka san yadda suke yanzu nan ba amma na san kana jin labari misali a ce hanyoyi gidaje eh, asibiti da sauransu a wannan ai duk babu wani problem kaman asibiti kan ba ka suna da good medical gaskiya ta kodake ni gaskiya dai eh, alhamdulillah dai ban ma taba wani rashin lafiya dai in je asibiti ba to amma na san dai kan abubuwan su asibitin su kan da consider the best dai amma sannan kuma kamar su hanyoyi da su su wutar lantarki ko ko ruwa ba wani problem dai nake jin dai ba kamar dai gida ba dai kan alhamdulillah anan watan tun daga lokacin da ka zo har bisa ga yanzu ba wani bambanci komi lahiya lau eh wallahi ko komai kam ya kan tafi yadda ya kamata <laughs> to to ya ya maganan eh, zama da mutanen kasan eh, tun da kaji mana. eh mutanen kasan nan gaskiya yawancin su kan da friendly to amma kuma dai wasu eh, dai bai kamata mutum kawai trust din su ba don wasu bai kamata a yarda su me yasa Eh to da ka ta nan domin ku lokaci ya daga mana hannu a sati na gaba ka ci gaba da yi mana bayanin yadda ka ga zamantakewa tsakanin mutanen ƙasar nan da baki masu are a madadin bakon namu daudu katagun da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi ta fulani. Madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa. Yanzu kuma ga tattaunawar da Aliyu Mustapha Sokoto da Grace Alheri Abdu suka yi a kan marigayi Sani Abdullahi Tsafe. Wanda Allah ya yi wa rasuwa jiya talata a birnin tarayya Abuja, a yau kuma aka yi jana'izarsa a jihar Zamfara. To um, muna tare da Grace Alheri Abdu a nan cikin mu na watsa shirye-shirye daga nan Washington inda muke juyayi na wannan babban rashi da muka yi na Alhaji Sani Abdullahi Tsafe. Wanda kamar yadda kika sani yana ba ma yana ɗaya ba shi ne watakila wakili da ya fi daɗewa yana yi wa sashen Hausa na mura Amurka rahotanni tsohon dan jarida ne gogaggen dan jarida ne wanda kuma Allah ya masa cika jiya a Abuja. Haka. Yau aka ce an ɗauko gasa zuwa gida domin a yi masa ta'aziyya don haka ina jin a daidai lokacin da muke wannan tattaunawa da tuna shi a riga an yi jana'izar tashi. dan takaitaccen bayan da nake son ba shi ne shi dai alai kin san ya daɗe yana fama da rashin lafiya to ya bar duniya na da shekaru 62 da haihuwa ya bar mata uku da 'ya'ya masu tarin yawan gaske abin da aka sani ta fannin fuskar shakke na amma a fuskar aikin jarida duk wanda ya daɗe yana sauraron sashen wasu numar amurka ya san sani abdullahi tsafi ina ji lokacin da ya bar aiki da mu shine wajajen shekara 2009 yau kusan shekaru tara kenan eh, da abin ya faru me za ki tuna game da shi kafin um, um, faɗi abin da zan tuna game da shi marigayi sani abdullahi tsafi kafin mu shigo nan din na ma tun ba kafin dai a jana'izar sa mm. waɗanda suka ji labarin rasuwar tasa suka rika aiko da sakonnin taya murya amurka sashen hausa musamman a jajen wannan rashi hmm. mun samu waɗanda suka aiko daga waɗanda suka aiko da sakonni ta hanyar imel da kuma waɗanda suka bugo waya suna barin sakonni da kuma ma waɗanda suke kiran ma'aikata daban-daban suna to muna godiya kwarai da gaske kwarai me alaƙa ta ƙarshe da shi abin da na tuna da shi na ƙarshe shi ne mun tashi aiki da dare yana zama a gidan ibrahim mun tashi ta aiki da dare mota ibrahim mai ya kare <laughs> to <laughs> shi nan ibrahim ya kira ni hmm. na je shi na bashi mota ta ni na zauna da Sani tsafe a cikin mota shi saboda bako ne suka ce to dan sanda ya zo kuma gashi bako a arasa yadda za a haka ko aka yana bari sai ga dan sanda ya <laughs> zo sani na yana zaune a cikin mota eh, yana ce to ya za a yi ya za a yi yana ce min to to grace ya za a yi eh. to katse maka dogon labari dai dan sanda ya kira ne taimako ya kira amin aka kawo aka kawo mai rabin jarka aka sa min a mota kawai ɗan sanda ya ce to malama sauka lafiya to sani tsafe ya ce shi kan ya ga abin mamaki wato kin san wani abu da za a tuna game da sani tsafe eh. shine gwagwarmayar da ya shayi da a lokacin da yake aiki domin sani an sha kama shi ya yi rigingimu da gwamnatin zamfara ya yi da hata tarayya ya yi da ma'aikatan tsaro ya yi da 'yan siyasa ya shayi sannan wani abu da shi sanin kuma yayin da yake dan jarida kuma yana da sha a harkar siyasa wanda ta da ya bar aikin jarida abin da ya je ya mu cikin sa kenan. To ai da kake magana ya sha gwagwarmaya Sani Abdullahi Tsahe yana ɗaya daga cikin waɗanda ka san sai mutum ya mutu ma ake ake yaba wani abu da mu a da matsayin mu na mata yana ɗaya daga cikin yan jaridan da suka tsaya ma ita Hajiya Hafsat eh, lokacin da ta tsaya takara eh. ana ana magana tana magana cewa a zage ta a zage eh, Abdullahi Tsafi domin shi yana yana yayata wato karfafa mata gwiwa a tsayawa takararta so ya goyi bayan mata kwarai da gaskiya harkokin waɗanda musamman waɗanda suka shiga harkokin alaka ta da shi ta ƙarshe shi ne lokacin da na je na gan shi kwance a asibiti a gusau mm. kamar shekara biyu da suka wuce shi ne ganin ƙarshe da ne wa sani tsafi mm. sannan kin san ciwon nasa sai ya zo sai ya tafi sai ya mm. zo sai ya tafi amma sani ya daɗe yana wahala saboda haka muna fatar Allah ya ji kansa ya rahamshe shi. Mm-hmm. Wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita kulla nafsin katil mauti ayar kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon ma'anan yana cewa karfe 11 da minti yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ilyas Abubakar unguwar Nahuta Fatuskum inda yake cewa ya Allah muna roƙonka da ka kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sai sako na gaba inda ya fito daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa jihar Kebbi inda yake cewa don Allah ku bamu dama mu jajanta wa 'yan uwa da iyalan mutane takwas da suka rasa rayukansu tare da wasu da ba a san inda suke ba sakamakon ambaliyar ruwan sama a garin Rafin Gora da ke ƙaramar hukumar jihar Kwantagora a jihar Niger. Allah ya kan waɗanda suka rasa rayukansu ya kuma kara afkuwan hakan a nan gaba. Amin. Sai kuma sako na gaba inda yake cewa Assalamu alaikum BOA Hausa hakika muna maraba da ziyarar shugaban Faransa Emmanuel Macron a kasar mu Najeriya muna fatan wannan ziyarar ta amfanar da kasashen guda biyu. Sako ne daga Buhari Yahaya Guru, jihar Yobe, Najeriya. sai sako na gaba inda ya fito daga adamu sabi'u wangara inda yake cewa assalamu alaikum muryan amurka ku bani dama na jajanta wa al'ummar jihar niger bisa ibtila'in ambaliyar ruwa da ya sanadiyar mutuwar mutane takwas allah ka ji kansu da rahama sai sako na gaba inda ya fito daga haruna boda in kaibu inda yake cewa ya allah ya sa ziyarar da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya kawo jiya a kasar mu najeriya ta zama alheri ga kasar mu najeriya da ma 'yan kasar baki ɗaya. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaice gwamnatin Amurka ta amince da kamfanin sadarwa na ƙasar China ZTE da ya ci gaba da gudanar da harkokin kasuwancinsa a Amurka yayin da yake ƙoƙarin farfadowa daga takunkumin da Amurkan ta kakaba masa wanda ya kusa durƙusar da kamfanin baki ɗaya. Ma'aikatar harkokin cinikayya ta bar kamfanin ZTE da ya ci gaba da gudanar da harkokinsa a Amurka har zuwa ƙarshen watan nan na Yuli. an tuhumi tsohon firaministan ƙasar malaysia najib razak da laifin abin fallasan nan da ya shafi asusun raya ƙasa na biliyoyin dala da ake kira 1mdb an tuhumi najib yau laraba a wata ƙaramar kotu da laifuka uku da suka shafi zamba cikin aminci da kuma laifin cin hanci da rashawa kwana ɗaya bayan da jami'an hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa suka kama shi da gidansa ana zargin tsohon firaministan ɗan shekaru 64 da ɓadda sahun dala miliyan goma da dubu ɗari hudu daga asusun wato src international a wani rashin gidauniyar 1mdb To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin muna ƙara miƙa gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Sani Abdullahi Tsafe Allah ya ƙara Allah ya ji kansa ya kuma yi mashi rahama ya ba iyali da sauran 'yan uwa da abokan arziki haƙurin jure wannan rashin. yanzu a madadin sarfila hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Skip ni Maryam Dauda ke cewa sai an ji ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.